أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول الله كمر كل da ya sake haɗa mu a wannan marece marecen alhamis ne ko? na alhamis ashirin ga watan ramadan A shekara ta 1438 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ne sha biyar ga watan shida a shekara ta 2017 a lissafin miladiya kamar da neman neman alkawari jiya ko na ce ne na ambata za mu ɗan bi wasu daga cikin darussan da za mu fa'idanta da su alal aqalla aya ta ƙarshe da karanta jiya da Allah mu dake cewa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim in muka karanta wannan kuma insha Allah sai mu je ayar da malam ya karanta mana yanzu daga cikin abubuwan da za mu fa'idanta da su cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana yi bayansa bishara kuma bishara kuma dama ma'anarta a gaya maka abin da zai faranta maka rai ko abin da zai zo nan gaba ko kuma ya zo amma yanzu kai baka san da shi ba a gaya maka cewa ga abu kaza na alheri sannan kuma abu na gaba na biyu shine ashe Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi abu don ya samar da tumanina a zuciyar bayansa tumanina kuma babban abin bukata ne a zuciya zuciya tana bukatar tumanina nutsuwa da kwanciyar hankali tare da natsuwa da abin da Allah maɗauki yake faɗi mana akwai natsuwa ce da take kore shakka natsuwa ce da take nuna ƙabul cikakken karɓar abin da Allah yake ba da labari sannan kuma natsuwa ce da ake nufin tabbaci ma'ana kamar ana baka assurance suwa kwantar da ka ba abin da zai same ka duk wannan itmi'nani yana cikin abin da Allah maɗauki yake so ga bayansa. ko ta ɓangaren abin da ya shafi imdadi na mala'iku da ya alkawari zai da wannan kamar da malamai suka faɗa wannan shi ke nuna cewa wannan aya da ta gabata ta maganar alan fiyakum an yumiddakum yana magana ne akan yakin Uhud cewa Allah ya alƙawari in kun yi kaza kun yi kaza da sharuɗan na guda uku da jiya da mun ambace su wanda Allah mu ke ambata da tsoron Allah da haƙuri sannan kuma idan mushrikai suka zo musu ta fuskar su da za su zo da ita Allah mu ke alƙawarin zai kawo mala'iku su taimaka wannan dan ya bada wannan nutsuwa din sannan kuma a ƙarshe ce wa man nasaru illa min indillahi al-aziz al-hakim izza akwai tabbatar tabbatar wa Allah izza yi magana akan izza a hausance jiya cewa ma'anarta buwaya ga garabadau wanda dole a ganshi a kyale to malamai suna cewa izza ta ubangiji nau'i uku ce akwai izzatu qadrin izzatu qadrin da kuma izzatu ghalaba da izzatu imtina wannan su uku ma'ana Allah subhanahu wataala ya siffantu da waɗannan siffofi ta ɓangaren izza izza ta farko ta alƙadari Allah maɗauki wajen alƙadarinsa girmansa shugabancinsa mulkinsa ƙasaitarsa isassa shi wannan shi ake nufi da ƙadar ba ƙadar ba ƙadar da fataha shine imani da ƙadar, wannan kuma ƙadar wanda bahaushe ke cewa alƙadari, girma da daraja da ɗaukaka da sharaf da siyada siyada shine shugabanci to wannan nau'i na farko kenan nau'i na biyu akwai izzatul qahr izza ta rinjaye ita ce wadda galibi ke faɗa ta buwaya ya buwayi kowa da kuma ta imtina'i duk suna ɗaukar ma'anan buwaya ya fi ƙarfin kowa babu wanda zai fi ƙarfinsa ya zo a cikin alƙur'ani amfani da wannan kalmar izza da ma'anar wannan galaba ɗin kamar da kisar annabi suleiman ta mutanen nan guda biyu khasmani ba abuhum ala ba'dih da ɗaya su yake cewa faƙala akfilni ha yace me kuma wa azzani fil khitab wa azzani fil khitab ai wa ghalabani fil khitab yafi ya rinjaye ni wajen magana haka izza nan ana nufin galaba to Allah madaukaki shine galibi akan kowa shi yasa dangane da mala'iku ayyun ba mala'iku ina nufin ina so in ce dangane da munafikai a suratul munafiqun da Allah madaukaki ba mu labari da suke cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minna sai Allah madauke ce walillahi al wali rasulihi wali mu'minin walakin al la ya'lamun "Aga wannan yana nuna izzar wace ce anan ta rinjaye ce kuma dama a siyakin su ma abin da suka yi amfani da ita kenan idan muka koma madina mai ƙarfi mai rinjaye zai fidda makaskanci to sai Allah mu gaya musu kuwa da buwaya da ƙarfi da rinjaye din nan na Allah ne na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma na mu'minai ne amma su munafikai ba su sani ba sannan eh, ma'ana ta uku ta izza shine imtina'i shine wannan ta gagara ba daudin ya fi ƙarfin kowa ba wanda ya isa ya taɓa shi abinda ake nufi da shi shine yamtani'u an yanalahu as-su'u ya fi ƙarfin wani mummunan abu ya same shi duk inda za a faɗi sharri da bakin ɗan adam duk inda za a yi makirci da ƙulli irin na ɗan adam ko aljan ko wane ne to wannan ƙullin na sharri da mummunan takidi ba zai kai ga Allah ba ba wanda ya isa ya cuci Allah to wannan shine ma'anar izza ɗin shi azizun ne ya buwayi kowa ba kuma da zalunci ba a'a ya fi ƙarfin ma ka taɓa shi da wani abu to nan yana da cikin fa'idar da za mu samu sannan alhakim malamai suna faɗa cewa yana ishara zuwa ga hukunci da kuma hikima Allah shine mai hukunci hukuncin da ya sanya duk abin da ya yi inda yake daidai shine kuma wato mai hikima cikin duk abin da yake yi hukuncin kuma yakan zama alkauni wanda yake la ya takallaf yadda yake ba zai saba ba ba wani abu da yake zuwa ya hana hukuncin Allah akwai kuma hukunci shar'i wanda ya kad ya takallaf Allah zai nemi bayansa su aikata wani abu su yi imani su yi sallah su yi azumi da sauran abubuwan umarni wasu za su yi wasu ba za su yi ba kun ga hukunci ne na Allah nan wani yayi wani bai ba haka al ahkam ash-shar'iyya qad تتخلف وقد لا تتخلف أما الأحكام الكونية معنى أبدا شاف حلتا تدك أبدا ألا مؤكسي كن فإنه لابد أن يكون أما hukunci na shari'a da zai ce ya ayyuhal ladina amanu ku yi kaza ku yi kaza ku bar kaza to wannan ya koma ne zuwa ga zaɓin bayin saboda dama an gina hukuncin da za a yi wa bayi ranar kiyama ya zama yana da alaka ne da zaɓin da suka yi a rayuwarsu ta duniya ba abin da Allah ya musu hukunci ba a kai, wannan dina san kun san shi mun sha magana akai to daga cikin yanzu sai mu je wannan aya ko da ke banda abu na ƙarshe menene hikimar rabtun izza da kuma hikima shi ba ko wani darasi a ciki sau da yawa a cikin alkur'ani za ku ga ana cewa wallahu azizun me hakim ya fi yawa akwai azizun zuntiqam ko a wurare da yawa zai ce wallahu azizun hakim inna allaha azizun hakim to nan ma aka abin da ya faɗa ke kenan min indillahi al-azizil hakim wani suna ce me hikimar a haɗa ƙarfi da rinjaye da izza ɗin nan da buwaya da kun ƙarfi wannan a haɗa shi da hikima saboda izza in ta yi infiradi yanzu misali a surar ɗan adam mu ɗauki misali da ɗan adam in ka samu ɗan adam da ya samu izza kamar ya samu mulki da iko da ƙarfi na shugabancin mutane to idan bai samu hikima ba to za a samu zalunci kun fahimci abin zai zama zai yi zalunci hikima ita za ta sa ya fi ƙarfin zuciyarsa kan ya aikata abu daidai bukata kuma ya sa abu inda ya dace amma idan ya rasa ta to sai ya zalunci mutane saboda jiji da kan da yake da kansa ganin ya fi kowa fahimta ba wanda ya isa sai shi to sai zama yana ta tattaka mutane to duk shugabanci kuma idan ya zama mai irin wannan suran ne ba a jin daɗinsa yana da amfaninsa cewa ba za a kawo gwamnati reni ba yau amma kuma yana da babbar matsalarsa kowa zai mu'amala da shi a matsayin tsoronsa yake to ne kuma ba a sa haka don haka Allah maɗaukaki ya haɗa wa kansa wannan sifofi guda biyu a wurare da yawa da izza da kuma hikima ya fi ƙarfin kowa to amma kuma ya san abin da yake yi gwani ne shi wajen in ya hukunci to na adalci yake fin ƙarfin ba zai sa ya zalunce ku ba a'a ba wanda Allah madaukake zai zalunta wa mallahu yuridu zulman lil alamin da kuma dai sauran ayoyi da Allah madaukake bayyana mana to mu je aya da take magana akan abin da malai karanta yau Allah subhanahu wa ta'ala sai sai li yaqta'a tarafan min alladhina kafaru أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليقطع معنى ما سنتتونا أكم wannan dai lamun mun san ta ta'alili ce liyaqba dan ya yanke ma'ana nan yankewa abin da ake nufi liyahlika ko liyuhlika dan ya halaka shine asalin abin da ake nufi shine qat'i din to amma menene munasabar wannan lamun din da me take komawa wasu malamai suna cewa tana koma zuwa ga ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ليقطع الذين ليقطع طرفا من الذين كفروا Allah madaukaki ya taimake ku ne a yakin badar dan me haka dan ya yanke kuma halaka waɗanda suka fita wasu kuma suka ce a mun lura wannan abin yayi tsawo da yawa da kuga ayar ta yi akwai wasu abubuwa a tsakanin wannan magana suka ce abin da ya fi kyau a ƙaddara zalika a ce zalika abin da ya gabata din Allah ya yi shi ne li yaqta a tarafan min alladhina kafaru an gane wannan wani kuma ya fi bayyana ma'ana abinda Allah madaukaki yayi dinnan na halaka waɗanda suka halaka na bayanin abubuwan da ya sa na ayoyin da suka gabata yayi ne don ya halaka tarafan min alladhina kafaru taraf in an ce tarafin abu mai ma'anan taraf yanki to yanki musamman wanda yake gefen abu ko ta sama ko ta ƙasa shi ake ce taraf taraf shine gefen abu ko ta sama ko ta ƙasa to malamai suka tattauna anan me yasa aka ce taraf suka ce akwai wata hikima babba a ciki da Allah ke faɗi wannan na farko shine wani yanki na kafiran za a halaka ba dukansu ba mun fahimci wannan tunda yace li yaqta qarafan min alladhina kafaru dan ya halaka wani yanki kaga tun an ce wani yanki ashe ba duka ba sai malamai suka fahimci a nan ashe daga cikin hikimar Allah maɗaukaki ta zamansa mabuwayi kuma mai hikima ita ce ya bar kafirci ya ci gaba da wanzuwa ba ya halaka shi gaba ɗaya ba ba don komai ba don sira'i da kokowa da ja'in ja da sa'insa ya ci gaba da yaƙi ya ci gaba tsakanin musulunci da kafirci har kiyama wannan ita ma wata hikima ce da Allah ya so lokaci guda busa usur kawai ko busa ƙaho ya isa a halaka kowa wanda ba mai imani ba to amma Allah mulki ba haka yaso ba yana da hikimomi a cikin barin naqidain abubuwa masu wato abin da kowace ba biddain kai ba naqidain ba abubuwan da suke kishiyoyin juna ne a basu su rayu da juna ina jin mai maganar wannan hikimar ko jiya ko shekaran jiya ko yana daga cikin hikimar Allah ya bar abubuwa kishiyoyin juna su rayu shi ka a cikin halittarsa abubuwa da yawa an sanya su masu kishiya da juna za ka ga ko a sa namiji sai a ce mai mace namiji ba zai rayu ba ba mace mace ba za ta rayu ba ba namiji zaujai haka nan abubuwa kaga duk abin da yake kuma akwai kishiyoyi a cikinsa za ga an fi samun ƙoƙari wannan ya nasa ƙoƙarin wannan ya nasa ƙoƙari kamar da na ambata mana jiya idan da a ce musulmi ne kawai a duniya ba kabiri ko ɗaya himmar musulmi wajen da'awa da yaƙi da dawo da mutane kan hanya da sauransu za ta yi rauni saboda kowa kan hanyar yake ko ba haka bane amma hikimar Allah sai ya bar wannan kuma a bar kishiyarsa kisa ko a ɗabi'a ɗan adam ai duk inda aka samu competition to an fi samun itikani ko competition shine kamar yanzu kishiya da kishiya ce wannan ga kishiyarta wannan ma ga kishiyarta wajen ƙoƙarin kowace ta samu fada a gun miji sun fi yin ƙoƙari wajen aikata abin da zai kyautata masa da ita kaɗai ce duk abin da ta yi maka dole ka haƙura ba inda za ka ko ba ka bane wannan yana ga cikin abin da malamai suke ambatawa dai ko dai masu hikima sukan ambata wajen hikimomin Allah a waɗannan abubuwa ne sai ga wannan tana kokari fi ɗayar girmamawa haka ka duba kasuwanci daga an ce a gari mai sai da abu shi kaɗai ne sai ta muku iko ka zo ka kwankwasa kofa bai fito ba ka jira a kofar shagon ya zo ma yana ma wani gani gani kamar kyauta zai baka amma daga an ce akwai wani mai sai da wannan abun a wani wuri za ka ya fito da sassafe saboda kokarin kar a kwashe jama'a so don haka hikima ce ta Allah a bar abubuwa da kishiya da kishiya su rayu domin kowanne ya fi haɓaka ya fi ƙoƙari ya tashi tsaye abin da bai don haka Allah subhanahu ta'ala da yace li yaqta'a tarafan min alladhina kafaru akwai wannan hikimar a ciki ya bar an kashe an halaka wasu daga cikin kafirai an bar wasu gashi nan sai a samu lokacin ma da kafiran su yi karfi su ta gana wa muminai azaba iri iri wannan azabar kuma da ake gana wa muminai ta bangaren kafirai duka abin da aka yi wa muminai lada suke samu inda ba wannan abu da wannan ladan da an da an yi asararsa to sai ce auyak bitahu ko ya halaka su ko ya kaskanta su shine al-kabtu kabata shine wanda Allah ya faɗa kubitu kama kubita alladhina min qablihim yau alkabtu shine iblal wato a raunana mutum a kaskanta shi a subjugating dinsa ya zama cewa yanzu ba shi da karfi sai dai ya bi ba za a bi shi ba shine abin da ake da kabtu kenan Allah maɗaukaki ya sanya waɗannan abubuwa da na jihadi ne da sauransu don ya halaka kafirai ko a wani yanki na kafirai ko kuma ya kaskanta su ya zama cewa ko da sun je an yi yaƙi wani lokaci kaga kamar sun ci nasara to za su sake komawa ne su sake wani shiri su dawo saboda a sake kaskanta su kuma wani lokaci saboda Allah mu ya sanya abun duwal kamar da muka tattauna jiya fayan qalibu sai su juya baya su dawo gida su koma zuwa ƙasarsu ibina suna masu wato a taɓaɓɓu ba su samu abin da suke so ba Alkhaiba khaibatul amal shine mutum yayi hasarar abin da yake fatan zai samu nan in qalaba khaiban ma'ana ya dawo bai cimma burinsa ba bai samu abin da yake so ba Allah ya taimake mu wajen cin buru to mu je malam sa'adi yana cewa dangane da wannan yukhbiru a imani ko na yi tsallake ku yawa yukhbiru ta'ala anna nasrahu anna nasrahu ibadahu haka yake anna nasrahu ibadahu almu'minina li ahadi amrayni ya zama saboda yayi idafa to zai aiki irin na fi'ili ga shi maf'ulun bihi haka maf'ulun bihin sa da yazo zai zama mansubi ba idafar za ta shafi ibadi bane sai anna nasrahu ibadihi anna kamar da ibafa da aje tanwini shi yana yin wannan aiki din wannan dai zancen larabawa ne anna nasrahu ibadahu almu'minin cewa nasarar da Allah yake biyo muminai bayansa muminai li ahadi amraini dan abubuwa biyu ne kun ga ya fito mana da li yaqta'a ga mahdufin nata أي أن نصر الله المؤمنين كان لأهل أمرين ليقطع طرفا من الذين كفروا شين الآية أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ولا شين النبي تقاشين شيء دائما بيان يخبر تعالى أن نصره عباده المؤمنين لأهل أمرين إما أن يقطع طرفا من الذين كفروا كودي ينكي وني بنغري شيني طرفا من الذين كفروا أي جانبا منهم ونينكي دقشكنس وركنا من أركانهم ونركني دقشكنس إما بقتل وتحني الكسا أكشنس أو أسر ko a ribace su a matsayin ribatattun yaƙi kamammun yaƙi a istila'in ko a yi rinjaye a kansu ya zama a shugabanci ya fita daga hannunsu yanzu sun zama waɗanda suke bi ne ba bin su ake ba ala baladin akan garin su ai akwai yanzu misali za ga a ƙasashe da dama da musulunci ya ci su da yaƙi ai ba tilasta musu aka yi kowa ya zama musulmi ba ko amma dai abin da suke yi na lalata lamarin musulunci da hana shi ci gaba shi ne ya jawo aka yi jihadi a kansu to wannan jihadin baya nufin a tilasta wa kowanne ɗaya daga cikinsu ya zama musulmi yanzu misali lokacin da aka ce farisa da yaƙi tsohuwar iran fashiyan dynasty lokacin da aka ruguza ta ta dawo ƙarƙashin musulunci ai ba dukansu ne suka daina bautar wuta batun da dama su da kafin musulunci ya zo a zamanin sayyidina umar a yaƙi a ruguza daular iran da wuta suke bauta, wuta in ba kuma ta mun taɓa zancen a eh, darasin manhajis sun, a garin madain madain ce iraki tunda da iraki duk karkashin farisa take iraki tsohuwa to akwai wani katon kasko babba sosai ya fi masallacin ne kasko ne eh kasko saboda ai duk abin da yake an yi shi haka kuma a buɗe samansa ai sunansa mai kasko yau ƙato aka yi shi ba komai a ciki sai garwashin wuta da wuta tana tashi akwai masu hidimar kullum su gyara ta wutan nan kar ta mutu to wannan wutar ita mutanen Iran suke bautawa kafin musulunci ya rubuta su a zamanin Sayyidina Umar ita ce ya zo mana mun karanta a sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ga haske ya bayyana sannan kuma wannan wutar ta mutu ishara zuwa ga cewa duk ƙoƙarin da ake a batta ta ci gaba da ci tana ruruwa to a ranar ta mutu don cewa nan gaba wannan wanda zai zo da wannan saƙon daga Allah shine da zama sababin mutuwa ta har abada to lokacin da aka ci su nasara aka ci nasara a kansu da yaƙi ba dukkan su aka tilasta su musulunta shi yasa aka samu wasu sun miƙa wuya sun musulunta dan ƙasar ta zama ƙasar musulmi don kada wani ya ce a ai tun wancan zamani har zuwa yanzu ne da maka da iran har zuwa karni na goma farkonsa na hijira shekara ɗari tara da wani abu lokacin da daular safawiya ta zo aka kafa da ƙarfi da yaji aka yaƙi mutane sai sun koma shi'a da kafin wannan lokaci sunna ake duk da a tsakani an yi daular buwahiyin a tsakani amma can baya ma da haidu kwata ce babba ta malaman musulunci na sunna su eh, abu dawud da sijistani bai haƙi manyan malaman musulunci da yawa mutanen iran sunna asalin ƙasar sunna ce tun zamanin da sahabbai suka shigar da musulunci to ta daɗe kuma haka daga baya tarihi ya canza a hankali a hankali kuma har aka samu abin da aka samu to abin da nake so in faɗa shi ne akwai waɗanda an bar su ba a tilasta musu su musulunta ba kuma suna nan suna yin wannan abin da suke a boye ko kuma suna karanta littattafan da suke karantar da wannan addini din ai shi ne muka manta lokacin da muka yi karatu can bayan wasu shekaru mun magana akan asalin kalmar zindiki ko kalmar zindiki zindiki daga ina aka same ta daga littafin zind sunan littafi ne na addinin mutanen iran sunansa zind a cikinsa zoroastrianism addini littafin nasu da suka rubuta sunansa kenan to an samu waɗanda duk da cewa musulunci ya rinjaye a ƙasar to amma a ɓoye suna karanta wannan littafin sun ɓoye kafircinsu suna nan ba su musulunta ba amma a bayyane suna nuna suna tare da musulunci to daga nan shine har aka tambayi imam malik yake cewa in mu a gurinmu in an ce zindiki shine abin da a shar'ance ake cewa munafiki domin munafiki shine wanda yake boye kafirci a zuci ya bayyana musulunci a bayyane to asalin sunan kenan to kun ga kenan ashe an samu lokacin da za a yi rinjaye akan wata ƙasa ba lalle ya zama cewa dukkan mutanen su zama sun karɓi musulunci ba au ganimata malin ko kuma a samu ganimar dukiya fa yaqwa bidhalika almu'minun sai mu'minai su yi ƙarfi da wannan dukiyar wa baga wa yadhillu alkafirun kafirai kuma su kaskanta Wani anna bai yace wa zalika li anna muqawamatahum wannan kuwa dalilinsa shine domin muqawamar da suka yi jayayyar da suka yi da ja'in da da tsayawa da dagewar da suka yi suka yi yaƙi wa muharabatuhum lil islam da kuma yaƙar da suka yi wa musulunci tata'allafu min ashkhasihim wa silahihim wa amwalihim wa ardihim abin da ya haɗa ɓangarorin da suka yaƙi musulmi ai ba iya jikin ba ne a'a da jikin ne da wasu abubuwa ashkas yake nufi da jiki ma'ana su mutanen ai su suka yaƙi musulunci ko kafiran da aka yaƙa da su da mai kuma da makaminsu da dukiyoyinsu da kuma ƙasarsu sun kashe duk abin da suka mallaka don su ga sun yaƙi addinin musulunci فبهذه الأمور فبهذه الأمور tahsulu minhum almuqawamatu wal muƙatala. da wannan abun suke samun ƙarfin da za su tsaya su fito na fito da musulunci har su yi yaki faqatu faqti'a shay'un min ko faqatu shay'in min zalika to a yanke wani abu daga wannan a halaka wani abu daga wannan zahabul li ba'd quwwatihim to tafi da wani bangare ne na ƙarfinsu. ina jin kamar ba ku gane Allah mulki ya ce wa li yaqta tarafa min alladhina kafaru in aka ce alladhina kafaru alladhina qatalu almuslimin waɗanda suka yaki musulmi su waye ne mutane ne bayan mutanen da mene da makamansu ko da dukiyoyinsu da ƙasar da suke to idan aka yi yaƙi aka kashe wasu daga cikin mutanen ko sannan kuma aka ƙwace da yawa har yanzu daga cikin makaman sannan kuma aka kwace dukiyar ta zama mai ganima sannan kuma kasar aka yi saitara a kanta aka koma mulki a kanta suka zama ba su ne masu mulki a kanta ba ai kun ga fa a tarafan min ko kafaru wannan shine abin da ake da an yanke wani bangare na waɗanda suka kafirta ba iya su kawai ashkhasun su jikin su aka kashe ba a'a dukiyar su ta zama ganima ƙasar su an yi sai tsara akan an yi istila'i akai an fi karfin su sune suke bi ba su ake bi ba Allah ka kun gane yanzu me ake nufi to shine zancen malam sa'id sai ce faqat shay'in min dalika to yanke wani abu na waɗannan abubuwa guda hudu da rayukansu da makamansu da dukiyarsu da ƙasarsu ai sai tsara a kanta ai kun dai san sai tsara hmm? samun iko akan wata ƙasa kai invading wata ƙasa ka kwace ta ta zama da suna da yanci sai a zo amma mai ka mamaye wata ƙasa ka fi karfinta ka zama kai ne mai mulki a gudu yadda muke zaman mu da lafiya kakanninmu a nan ƙasar bature ya zo daga ingila ya kwace ya fi ƙarfin manyanmu muka zama shi muke bi shi ake wa biyayya tsarinsa ake bi aka aje tsarin da shehu usman dan fodiyo ya yi jihadi ya tabbatar da shi a wannan ƙasa ai kun san wannan abu to wannan abun shi ake nufi da saitara da bature ya zo sai ya saitara yau na ce saitara shine kai rinjaye akan abu kama me shi ka fi ƙarfi to kun ga su kafirai waɗannan abubuwa guda hudu ai ta nan ne ake fin karfin in aka yaƙi su rayukansu za su tafi makamansu za a kwace dukiya ta zama ganima ƙasa kuma a yi sai tsara a kanta an fahimci abin to da wannan ai kun ga ƙarfin ya tafi shine ma'anan faqatu shay'in min dalika zahabun li ba'd quwwatihi tafiyar wani bangare ne na ƙarfin su mun gane wannan kashin bangaren farko li yaqta'a tarafan min alladina kafar wani shine ma'anarsa al'amru thani abu na biyu kuma an yurida al-kuffaru bi quwwatihim wa kafratihim tama'an fil muslimin ya zama cewa kafirai ta hanyar karfinsu da yawansu yawan adadi suna da wani kwaɗayi suna nufin sirrin rinjaye akan musulmi suna da kwaɗayi akan musulmi na su fi karfin musulmi su kwace musu kasa su kwace musu dukiya su mai da su bayi wa yamannu anfusuhum kuma suna junan su buri dalika akan wannan abu kowa yana ɗayan cewa insha Allah wannan musulmin wata ran sai mun kwace sai mun kaza sai mun yi kaza shi sa musamman da da suka rena su wa yahrisu alaihi ghayatal hirsi kuma suna matukar kwaɗayi akan su samu wannan abu duk inda kafiri yake burinsa kwaɗayinsa wata rana ya zama ya fi ƙarfin musulmi in yana da damar ya doɗe bakinsa ya hana shi faɗin la ilaha illallah zai yi kun duba kun gani yanzu ko ina a duniya babu wanda aka tsana irin musulmi in dai mutum ba musulmi ba ne to da wahala ka same shi yana son musulmi suna da gaba tasu ta tsakanin kansu amma daga zancen musulmi ya shigo to sai su haɗe kuma ga babban abokin gaba an samu common enemy haka ake kowa haka ba duk duniya haka ne shi sa in ka ku in kuma kan lura har yanzu a musuluncin kuma wanne aka fi tsana sunna shi sa malamai suke cewa in kana so ka ga wanne addini ne akan gaskiya to ka duba wanne ne aka fi tsana wanne ne al'ummar da ta fi yawa a duniya ta taru akan ba ta son sa ka faro daga waje mana ga musulunci ga addinan da ba musulunci ba da interview za ka bi ka tambayi kafirai wanne addini kuka fi kyama a duniya tun kafin ma wani zancen tasirin midiya yanzu wasu wannan media din da aka kwace kwakwalenmu aka jefa su dole sai mun saurare su dole sai mun kalle su tun asalin insha'in su ba manufa irin a kwace kwakwalen mu sai abin da aka gaya mana zamu yarda da shi ko ba haka bane hmm? mutum sai ya daɗe a gari ya san wani abu da ya faru amma bai yarda ya ji labaran garinsu ba ko rediyon garinsu sai ya ji nan ƙasar waje nan ake faɗin gaskiya ko ba ka muke ɗauka ba yawa don haka duk abin da ya faru a duniya su za su gaya mana kuma da irin kalmomin da ake zaɓa a gaya mana da irin tasirin da wannan kalmomin za su yi a mu duk an karanta ba haka kawai da ka suke yi ba shi dan jarida ni ba wannan harkar nake ba na sani kuma amma waɗanda suka san harkar jarida sun sani labarai za a iya karanta shi ta hanyoyi da yawa kuma mutane su yi masa fahimta daban-daban amma za ka ga da aka yi ƙungiyoyin sai da labarai su rinta su wane ne su waye su za su wa sauran jama'a da yadda ake koinin din language din shi kansa masdarin ɗaya ne source din guda ɗaya ne sai ka ji in ka ji na wannan kafa ka ji na wancan kafa sai ka ji duk daga wuri ɗaya ke cike. kalmomin da aka yi amfani da su effect din da ake so su samu a ƙwaƙwalwarka, su za su samu a duk duniya kun fahimci wannan abu to ina nufin kafin a zo ma wannan irin yanayi duk wanda ba musulmi kana tambayar sa wanne addini ne fi damun sa a duniya sai ce islam din nan wani ba bai taba ganin musulmi ba amma ya musulmi ba dan komai ba saboda Allah madauki nuna mana addinin musulunci nan fa shine abin da ya kamata ya ba kowa yi shi inda jama'a suka tafi mafi yawan su to ba nan ne inda musulunci yake ba haka in ka zo kuma a cikin musuluncin ko kafirin ka tambaya wanne suka fi so waɗanda suka san musuluncin haka ko da superficial za su ce ai sunna din nan ne sun fi tsanani hmm, sun fi haka su ne extremist su ne kaza su ne kaza saboda su asali ba sa so a yi sun fi so yanzu kowa ya aje al'adarsa duk wani abu da kake da shi na tasiri na tarihinka da ka gada to ka aje shi saboda globalization duk ƙasar duniya gaba ɗaya ta koma ɗaya kawai addini iri ɗaya tunani iri ɗaya sa kaya iri ɗaya yanzu an yi waɗannan abubuwan da ƙwallon kafa ɗin da hanyoyin waƙe-waƙen nan da sauransu da ake ta nuna mutane za ka ga yanzu samari a hankali a hankali an canza su ko ba a canza su in ka je ƙasar musulmi da ƙasar kafirai ka duba ka gani irin kayan da waɗancan suke sa irin waɗannan irin sa waɗannan suke sa har cikin masallaci dole ne globalization din an juya ka ta hanyar media da ake baka yau a baka wannan yau a baka wannan a nuna ma babu wani gwarzo sai dan fim a nuna ma ba wani gwarzo sai dan bal nan kai aski irin nasa zanko din nan irin na zakara irin ne wani di shine sai ka a lokacin wai kanka ya waye to sa wannan tasirin duk iyakar tunanin mutane ne amma mutane da yawa ba su fahimci wannan cewa ya kan kwakwalwa aka ba hmm. wani shi ake cewa al-ghazul fikri hmm. Allah dai ya sauke mana to waɗannan abubuwa din in ka duba kuma ka dawo cikin gida wanne ne addinin da ko tafiyar da mutane da yawa suka fi kyamata sunna saboda ka ga mai sunna ku duba ku gani in ka kwatanta da sauran tafiye-tafiye malamin sunna ba zai halattawa mutum haram ba saboda yana son sa ko mai girman ko mai mulki ne ko a halatta masa saboda a zauna lafiya da shi malamin sunna ba aikin sa bane sannan kuma malamin sunna ba zai halattawa mutum wani abu har yanzu na haram dan ya jawo shi ya zama da awa za a yi zuwa ga addini amma kuma sai an baka damar yin haram kamar shi a mai kiran mutum zuwa ga shi an ci ta hanyar mutu'a a sunna ba za a yi maka wannan ba magana ce ta imani saƙo ne Allah ya aiko shi yasa wasu ke ganin kamar malaman suna ba su da hikima ba rashin hikima ba ce magana ce ta Allah ya yi halicce ka a matsayin bawansa ya aiko manzanni manzan ƙarshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bashi alqur'ani kuma duk wanda ya imani da qur'anin nan ya imani da manzan nan shi kaza shine zai shiga aljanna wanda bai imani ba zai shiga ba don haka abi dabaru a jawo hankalin mutane su yadda da wannan qur'ani su yadda da wannan manzon ba matsala bane amma kada dabarun su kai ga cewa sai an yi haram sai na aikata haram sannan in yi da'awa wannan ba haka bane kai abin da yake hikimarka gwargwadon abin da zaka in an karba ka samu ladanka in ba a karba ba ka samu ladanka don haka baka da asara an fahimci abu sauran addinai ku zaka ga babban burinsu shine su tara mutane da yawa yau su fi yawa na'am malaman suna ma suna son mabiya suna su fi yawa saboda tausayi ga al'umma ba kawai don su ba kariya ba a ce muna da yawa don haka eh, tafiyar mu in ana zancen population mu zo mu fi karfi mu yi kaza da kaza duk ba wannan bace magana ce ta shiga aljanna wannan shine nazarin malamin sunna shi yasa za ga baya zuwa yayi bambadanci kawai dan a karbi sunna an fahimci abu yawa magana ce ta sako daga Allah hikima ba a hana ta ba kalma mai kyau mai daɗi mai taushi duk umarni ne wajibi ka yi amfani da shi amma wannan baya nufin kuma a yi ta sassautowa waddu law tudhinu fayudhinun a shike nan kai ta sassare addinin ana kwakwashe shi ana zuzzubar da shi ana fefferewa ana reɗewa, ana ta sai addinin ya koma siriri ba komai ba haka bane yawa a tsaya da addini yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kuma Allah shi ne mai shigar da imani a zukata ba dabarar mu ce, amma duk tausayin da zamu yi wannan shi ne abu Allah subhanahu ta'ala ya sari mai don haka ku yi hakuri ku zama cikin alqalil din nan yawa alqalil da Allah madauki yake siffantawa cewa ‘yan kadan su ne masu hankali, ‘yan kadan su ne masu bi, mafi yawa kuma masu ƙarya, batattu, masu kaza, babu hankali, mafi yawa haka yi al'alƙur'ani haka Allah mulki yi don haka maganar yawa kata ruɗe mu. maganar a kan gaskiya kake tafiya shikenan amma kuma karka cuci kowa karka yi zalunci ga kowa karka kafarta wanda bai cancanci a kafarta shi ba karka bid'antar da wanda bai cancanta ba kada kuma ka yi zafi da yawa da zaka kore mutane daga addini amma bin hanya ka tsaya a kanta wannan wajibi Allah ce mu <coughs> eh, ina ne sai ke cewa ويحرصوا عليه غاية الحرص ويبذلوا قواهم وأموالهم لا سبادا دوكيو ينسو دكالفنسو آه في ذلك وجن حكا فينصر الله المؤمنين عليه ضد wannan kuɗin da za su kashe da wahalar da za su sha sai Allah ya taimaki musulmi a kansu wa yarudduhum kha'ibin su kuma sai a mai da su zuwa ga kasar su ko garin ko koma lam su abin da suke so ba burin dai shine a daina la ilaha burin ne a daina sallah burin dai a daina musulunci burin a daina kallon alqibla to wannan abun za su yi za su yi za su yi har su kashe kuɗin su kuma abin ba zai faru ba insha Allah ta'ala wannan alƙawari ne daga Allah duk da cewa a wasu wurare ana samun haka ana samun irin wannan a ce a yi ƙare dangi kisan ƙare dangi yanzu ku duba irin kisan da aka yi mutanen Burma Burma kun san Burma Myanmar da aka canza mata suna ta koma Myanmar kuna da labari da Allah me ya faru tsakani da Allah kuna da labarin cikakken me ya faru saboda me saboda midiyan da kuke sauraro ba su ga dama su gaya muku ba akan dan kawo filmzi haka dan faɗi wani abu can haka shike na ce yau an kashe kaza musulmi an kore su horinga muslims waye ba za a kira su musulmi ba sai aka hada su da kabilar su eh, horinga muslims saboda kawai tasirin ya koma kan kamar rikicin kabila ne asali ko ba san rikicin kabila ba musulmi ne akai yi istisalin su aka yi uprooting din su gaba daya kabila guda gari guda kisa kawai kaje je ka ga ruwa ruwa ruwa irin riba da yake bayan gari gaba daya cika ba komai banda wari dabbobi suna ci naman dan adam jariri a reba a yanka shi gida biyu duk jaridun duniya ba ruwansu saboda musulmi ne ake waɗannan abubuwa Allah kyauta mu ma kuma dai da namu abubuwan Allah kyauta bal yarji'una bi khasarati yace amma mutane za su koma da hasara wa ghammi da kuma baƙin ciki da damuwa wa hasratin da kuma nadama wa idza ta'ammalta alwaqi'a in ka lura da yadda yanayin al'umma yake shine waqi'i mm, reality ra'aita nasarallahi li'ibadihi almu'minin zaka ga cewa taimakon da Allah yake wa bayansa mu'minai da'iran baina hadaini al-amrayn yana kai kawo ne tsakanin waɗannan abubuwa ko dai musulmi su ci nasara ko kuma ma ba su ci nasarar ba waɗannan sun yi yawon da suka yi sun zo sun yi wani abu to Allah dai zai hana tasirin za su koma ba su cimma burinsu ba yanzu da a ce mutane ne inda irinmu ne mu a irin namu mutane musulmi ne ina nufin a zamanin yanzu da muke da rashin plan da lalaci da sauransu inda mu ne muke da shirin yadda za a juye wasu al'ummomi daga mun yi plan guda ɗaya in bai ci nasara ba shikenan sai a koma shikenan sai a watsar yanzu abubuwa nawa kai planning a kanka cewa ka tsara za ka kaza ko 'ya'yanka ka tsara 'ya'yanka a cikin 'ya'yanka, wani zai kaza wani zai kaza wani zai kaza ka bi kuma ka tabbatar da ka ga ya an ci nasarar abin ya faru mu wani abun ba mai suna plan mu ba mu san shi in san ka kintsa abu rayuwarka kai mata tsari sai a ce ka yi boko kuma ka Haushe zai rika cewa na Allah ka cika mini bokon tsiya wai tsari ka tsara yadda za ka yi rayuwa ka ce abu kaza zan yi kaza ko ka samu saurayi ya ce daga cikin abin da nake so in yi a cibin a rayuwata na sanya wa kaina ina so in ci mu burin so nake in zama kaza na girma so nake in zama malamin addini wacce hanya zan bi in zama malami galibi in mutum yana da wannan burin ma zama yake yi so yake na gaba da shi shine zai ɗauko shi ya ɗau ilimin ya sa masa ya samun masa admission ɗin ya yi masa karatun ya samun masa certificate ɗin ya buɗe ofis ko aji ya tura shi je kai aiki in ba haka yi ba sai ta zagin na samansa cewa ba a yi masa komai ba ɗabi'ar mu ko ko kuma ya zama cewa amma mutum ya tsara ko misali ya ce likita yake so ya zama injiniya yake so ya ga filin karatun da zai shiga mu kuma dama babu abin da ake ce ma guidance and counseling a tsarin mu a gidaje akwai shi a rubuce a makarantu amma shi ma ba aiki ake da shi ba yaro zai taso bai san me zai karanta ba babu na sama da shi da zai gaya masa kai je ka karanta kaza kai je ka karanta kaza kawo result din zo mu gani wani abu da yana bukatar sa to plan shi ke sa ai wannan to duk mutanen da ba su da plan ba za su iya cimma wani buri ba su ko waɗannan mutanen ku duba in ban da rahamar Allah ma cewa Allah ya alƙawari za a yi musulunci da zai sun gama da shi yanzu ku duba irin planin da ake tsatsarawa ƙauyukan mu a bisu a je a samu fulani a je a samu abin nan maguzawa da sauransu ai ta kawo musu kyauta ai ta kawo musu kyauta ƙungiyoyin kiristoci duka ba don komai ba saboda a mai da su kiristoci suna karɓar kiristocin sai ga an ɗauke su daga garin an tafi an kai su wani gari ko wata ƙasa su je su karatu sai dawo wayayye mutane suna da datti da kazanta a gindin bishiya shi kuma ya dawo wayayye sai a kuma a kai shi gun local government da shi za a yi komai da shi za a yi komai sai kaga ana neman ya tsaya ko shugabanci wani wata takara ko makamanci wani shi kenan sai ku samu man ba musulmi ba wannan fulani abin da suke yi ke to mu kuma haka ake zaune mai ta cin dunduniyar junanmu yawwa na ƙasa su ta ganin laifin na sama na sama kuma su zauna in ba a girma masu ba to ba za su yi komai ba hmm. to wannan abubuwan in ba a maganin su ba to abubuwa ba za su tafi daidai ba mun kusa da mun shiga cikin wani zancen ba shine abin da malam ya rubuta ba sai ce wai rudu ya ce yawa duk eh, in ka lura da yadda yanayin taimakon da Allah ke wa musulunci da muminai baya fita daga waɗannan abubuwan guda biyu ko dai eh, qat'in tarafin alladhina kafaru ko kuma su koma qa'ibina ba su samu abin da suke so ba yau amma a ce musulmi abin nan kafiri sun samu abin da suke so ɗari bisa ɗari Allah madauki bai alƙawarin haka ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙe shi ba za a yi hakan ba cewa a ce gaba ɗaya an yi ittibaqi gaba ɗaya ba a musulunci a duniya wannan ba zai faru ba Hmm. Allah muka ke kyauta sai ke cewa zaira kharijin anhuma ba za ka taɓa samun wani sakamako ya fita daga waɗannan abubuwa biyu ba in ma nasrun alaihim ko dai a ci nasara a kansu ne au khadlun lahum ko kuma wato tabewa ce da hasara ba za su samu cin ma burinsu ba wannan shine abin da ya shafi wannan aya din ah, aya ta gaba ka karanta da mako Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ليس لك من الأمر شيء هذا الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال من الله صلى الله عليه وسلم أكيد a wurare da yawa Allah mai kena magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan a inda yake so ya tsaye da shi a matsayinsa a inda Allah yake so ya nuna shi Allah shi kadai ya mallaki abu shi kadai shine mai iko shi kadai za a bautawa shi kadai ya cancanci wani abu na haƙi to zaka ka amfani da irin wannan har in yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaskantawa bane wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah madaukaki ya fi kowa girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in aka ce ga haƙƙi ga na Allah ga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda yafi girma shine na Allah to Allah madauki ya nuna mana a Qur'ani cewa Allah ake bautawa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya zo da waɗannan akwai abubuwa da dama da zamu shiga na darasi akan wannan aya insha Allah ta'ala amma mu ji fassarar ta gwargwadon hali a wannan laisa laka min al'amri shay'un shay'un wani abu ya zo da shi da na kira na kira kuma a tsari na nafiyu kamar da malamai suke cewa wanda yake ifadar umumi la kuru min shay'un babu wani abu da yake fita babu wani abu da kake da shi min al'amri na al'amru malamai suna cewa al'amrun nan al'amrul kauni ake nufi al'amrul kauni abin da shafi halitta ba kai ne da halitta ba ba kai ka mallaki ɗan adam ba ba kai ka mallaki zuciyarsa ba ba kai ka mallaki aljanu ba ba kai ka mallaki mala'iku ba ba kai ka mallaki kaza da kaza ba ba komai da ka mallaka shi abin da ake nufi da wannan al'amur shar'i kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani abu wanda Allah madaukaki ya bashi man yuti man rasula faqad Allah wanda ya da'a ga manzo to ya da'a ne ga Allah kun ga nan ya daidaita shi ta bangaren da'a maganar da'a in dai da'a ce to yadda ya wajaba ka yi da'a ga Allah to haka yake wajibi kai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba musuluncin ka babu kar ka dauki cewa ai Allah daban shi mahalicci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban shi ba mahalicci bane don haka wajen da'a ma to ai wa da'a ga Allah kar ai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a ka rusa da'ar Allah in ka rusa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka she Allah madaukaki yana ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam lamari ba naka bane wannan ayar tana da sababi da malamai suka ambata me sababin da ya jawo ta amma sun faɗi sababi kamar biyu wanda suka fi ƙarfi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kunuti a sallah ya kira wasu daga cikin manyan kafirai a cikin sallarsa ya tsini musu Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fula, ya mace sunayensu irin su Abu Sufyan su a wannan akwai wannan Safwan ibn Umayya da Suhail ibn Amri ya ci kira sunayensu nan yau ya kawo za mu zo kansu to wannan sai Allah maɗaukaki sai saukar da aya yace a wannan lamarin fa ba naka bane tun daga ranar annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ne wannan la'ani basu aw ya tuba alaihi, ko Allah ya tuba musu ya karbi tuban su za su iya musulunta musuluncin su kuma Allah zai karba aw yu'adhibahum ko kuma ya musu azaba fa innahum zalimun to zai musu azaba saboda su sun yi zalunci sun yi shirka don haka dalilin azabtar da su shine zaluncinsu dalilin kuma karɓar tubansu shine musuluntarsu da haka a cikinsu wanda ya musulunta kamar abu sufiyan ya musulunta cikin Allah ya karɓi tubansa don haka wannan a sanya la'ana a riƙa la'anta ba ibada ba ce wannan za mu zo mai magana insha Allah in Allah ya kai mu darasin gobe insha Allah ta'ala to mu karasa ne iya maganar ma'anar ayoyi, kafin mu zo cikin sharhin da malam ya ambata fa innahum zalimun sai ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha duk abinda nan an yi amfani da ma kamar da mun yi wannan magana ba a daɗe ba ko kwanan nan cewa an yi amfani da ma dan ya nuna shumulin shigowar komai da mai hankali da marar hankali tunda an ce ma ana nufin abinda da an ce man to shine wanda ko kasan kuma bahaushe ne ce wanda yana nufin mutum mai hankali in kuma yace abinda ana nufin marar hankali to walillahi ma fi samawati duk abinda ke cikin sammai da ƙasa wa sai aka sake nanata ma din a wannan wurin ba a ce wal ardi ba aka sake nanata wai yakan zo irin wannan yakan zo irin wancan wa ma fil ardi kuma abinda ke cikin ƙasa dukkaninsu لله نا الله أني تقديم جار والمجرور لإفادة ماذا؟ ها؟ إيه؟ فاسم جراكي الحصر هو للدلالة علي على الحصر معنى أن شيء ولله سيأك فانا ولله كفن أفدي منين لله هو da wani abu ne da wani abu lillahi me ma'anar lillahi na Allah ne to kafin a faɗi abubuwan da suke na Allah din sai da aka ce na Allah ne saboda me dan ya nuna maka cewa mallakar nan mahsuratun fi anna Allah ta'ala huwa alladhi yastahiqu wannan mallakar babu wanda ya cancance ta sai Allah shine ma'ana yufidu mene al-hasr yayi confining cewa babu wanda mallaka take sai abun Allah babu wani wanda ya mallaki wani abu fis samawati wala fil ardi kaga duk abin da kake gani da hayaki da abin da ba za ka iya hannu ka kama ba da abin da za ka iya ka kama da iskar da kake shaka da kai da gidanka da komai da dabbobi da kwari da duk abin da kake gani da wanda baka gani duka na Allah ne wannan yana karfafa mana waccan maganar cewa al'amrul kauni ake nufi a nan sai sa kawo wannan magana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine Allah ba bai mallaki sama ba bai mallaki ƙasa ba ba mu wanda yake tarayya da Allah wajen mallakar sammai da ƙasa shi yasa shi yadda lamarin sa shi yake yaghfiru liman yasha in ya ga dama ya gafarta wa mutum ba bukata a tsine masa kenan misali wa yu'azzibu man yasha in ya ga kuma in ya ga dama ya azabtar da wanda yake so wallahu Ghafuru, rahim daga cikin siffarsa sunayensa shine shi ghafuru ne shi mai gafara ne in an masa laifi ya ce baka isa a ɗauke ka wani abu baje ka an yafi kuma sannan rahimun ne shi mai jin kai ne azabar da yake yi ba ta mugunta ba ce kai ne aka yi aka yi da kai saboda tsabar taurin kai ka dage ba za ka bi shi ba bayan ku shi mallake ka ya ce ka bi shi ka ki shi yasa kai ka ja ma kanka duk da yana da tausayinka amma dole zai azabtar da kai saboda alƙawarin da ya akan haka an fahimci waɗannan abubuwa tun sha Allah gobe za mu ji sauran abubuwan da malam ya ambata da fatan Allah mu ke ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya sare mana al'amura Allah ya tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu No.